kamu da kasancewa mm. tare da ku. Idan wannan shine karon na farko na ziyartar ka wannan shafin namu so ka danna subscribe sannan ka danna kararrawa yadda za mu a sanar da kai da zarar mun saka a sabon bidiyon mu. A yau za mu nuna muku yadda za ku siya Note 9 Plus wadda take dauke da 6 gig da kuma 128 gig gigabyte. A 6 gig memory RAM ɗinta sai kuma 128 gig. A kamar ta 8mp eh, ne plus 13mp kuma eh, processor ɗinta 8 ne 5g mm. da kuma 4g kamar yadda kuke gani ah, kuma ita wannan wayan tana da akwai tana da tamfirin kamar yadda za ku iya gani a nan wurin a ina ne za ku iya samun wannan wayan da kuma yadda za ku siye ta ku kasance tare da mu bari mu nuna muku yadda abin yake. a farko za ka fara zuwa wish so akwai lin a kasan wannan bidiyon idan kana da bukata za ka iya dannawa zai iya kawo ka inda za ka siya wannan wayan kai tsaye idan ka zo ma ba ka samu wannan wayan ba so za ka iya searching not 9 plus so not 9 plus ka kunga abinda za ka siya ta a wannan kamfani na wish 25,190 babu kudin kawowa kenan to kuma bari mu duba mu ga ita hmm. wannan wayan ya take ga yadda wayan take eh, processor dinta 8 ne kuma version 10 ne tana dauke da 128 gig sai kuma 6 gig ram dinta, sai fadin screen dinta 5.8 ne sai kuma network dinta 4G da 5G kuma ita wannan wayan ana sa mata sin guda biyu ne kuma dauke da memory card ga kyamaran da take dauke da shi nan a uh, 8mp ne sai kuma 13mp a real camera din kenan sai batirin wannan kyamara dubu hudu ne da dari takwas kuma tana da thumbprint kuma tana da <clears throat> tana dauke da gps kamar yadda sauran wayoyi suke dauke da shi da wafi dinta da kuma bluetooth da kuma sensor dinta da take dauke da shi da kuma uh, yarurruka wanda wayan take yi suna da yawa za a iya ganin su bahasa indonesia bahasa malaysia ga nan da sauransu a da yake wannan ba matsalar mutane bane da yawan mutane da masu amfani da turanci ne idan ka yi odan wannan wayan abinda zai zo maka shine da ita wayan da kuma caja da usb da kuma manual yadda za ka duba abubuwan da suke ciki sai kuma iyakon za ka iya siyan wannan wayan a wish ina tabbatar muku da wish wuri ne wanda in ka zo ka sai kaya tabbas kayanka zai zo zuwa gare ka in ma an samu wata matsala wanda ba a fata a wish za su dawo maka da kuɗinka a account ɗinka daidai abin da aka cire daidai abin da za a dawo da shi kenan ehm, ga ɗayan ɓangaren kema wayan kenan not 9 plus 5.8 inches ga ɗayan ɓangaren wayan eh, shi ma wannan hoton wayan ne wannan ma hoton wayan ne ga kuma yadda wayan take idan ka ɗauki hoto a ciki ga nan ma wani ɓangare ne na processor ɗin wayan nan ma kuma wani ɓangare ne na ita wayan ga wani hoto haila yau na wayan ga hotunan ta nan ga ta nan tana ɗauke da 4800 ga wayan nan tana nan da gps komai da komai yadda kowane waya take ita ma haka wayan take waya ne mai kyau kuma mai aminci yadda za ka yi ka wannan wayan bayan ka shiga wish ka saka account register da account ɗinka so in suka kawo ka nan wurin kamai za ka zo ka yi selecting ne abinda aka ce kudin waya yanzu 25,190 ne so amma da yawa lokuta idan ka cancanza abubuwa maybe kai selecting ɗin daga ina kake son wayan ta zo da kuma kalan wayan farashi na waya yana canzawa so yanzu za ka danna nan sai ka zaɓi daga ina ne kake so wayan ta zo in ka zaɓi us to wayan za ta zo maka daga us a kan 25,000 so akwai kalo shi ma ba za ka iya wucewa ba sai ka zaɓi kalo so maybe bari mu ɗauki fofin eh, so idan maka ɗauki fofin kuma kuɗin wayan ya canza ya koma 31,000 so sai mu ɗauki green to green ma shi ma yana na a 31,000 amma in za ka siya green guda goma ne kawai suka rage kamar yadda kuke gani goma ne kawai suka rage so ba za ka iya siyan goma sha ɗaya ba to black farm black ma a 35,000 za ka siya ta so idan ka canza haka idan ka canza so za ka iya a 35,000 a nan so za ka iya siya amma idan ka canza kala yau wato a lura da kyau wani lokaci kalan da kake so za ta sa sawa eh, farashin yana da alaka da kallon kalan da kake so da kuma inda kake so eh, wayan ta fito so idan ka ɗauki wani kala daban ka ɗauko kuma daga inda take daban so za ku iya ganin cewa eh, kuɗin ya canza so yanzu idan ka ɗauki green ah, a au a kuɗin 25,000 ne kamar yadda yake amma abin da yake faruwa shine babu green so za ka iya canzawa black akwai black amma sai dai ka siye ta a dubu so idan ka siya not 9 plus a dubu ɗaya za ka biya kuɗin da za a kama ita har gida a 4651 so idan ka haɗa kuɗin dukansu ba su kai 35,000 ba ok ba su kai 36,000 ba so haka za ka siya not 9 plus daga uh, wish a kama ita har gida babu wani problem kuma idan ka siya which suna kawo kaya har post office so ba za a zo a kwankwasa ma gidanka bane za su kawo maka kayanka post office ne su kuma post office dama akwai namban wayanka a jiki za su tura maka sakon cewa kayanka ya zo ka zo lokaci ka za ka karba haka za ka zo ka karbi ka ga link nan a ƙasan wannan bidiyon idan mutum yana so ya, tafi wish da har kai tsaye so zai daina wannan link din za ka je ka siya kuma na tabbatar muku da cewa kayanka zai zo babu abin da ya shafe shi so ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa kafin idan kuma mutum na da wani tambaya zai yi rubuta tambayan shi a ƙasan Allah da za mu bashi amsa mun gode sai mun haɗu a wani bidiyon assalamu alaikum